Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Kimiyyar aure na zamani daga littafin Sheikh Daurawa. Zaɓin abokin zama a aure ya fi kowane zaɓi wahala da haɗari. Domin idan mutum ya tafka kuskure ko ya bi son zuciya to ya shiga matsala kenan har iya ƙarshen rayuwarsa. shi yasa ake buƙatar ilimi da wayewa da bi a sannu kafin a yanke shawarar fitar da abokin rayuwar aure saboda kusanci da sirrin da ke tsakanin maji da mata alaƙa tsakanin mace da namiji alaƙa ce mai tushe Allah ta'ala ya gaya mana matakai guda uku a cikin ayin farko ta suratul nisa'i na ɗaya ya halicci 'yan adam daga adam alaihi salam mataki na biyu ya halicci matarsa daga gare shi na uku daga gare su ya samar da dukkanin maza da maya, don haka soyayya da ƙauna da bege da shauƙi da ke tsakaninsu na reshe ne da tushe an ce saboda sanin asali ya ƙare ya ci illi don haka mace tana buƙatar ɗa namiji kamar yadda namiji yake buƙatar ya mace kowanne yana da abin da ɗayan ba da shi wanda kamalarsa da mutuntakarsa da buƙatarsa da jingina ga abokin tarayyarsa aure abu ne mai muhimmanci a rayuwa kuma wani babban canji ne a rayuwar mutum idan ya yi kuskure ko ganganci ya lalata kansa wani ɓangare mai girma na rayuwarsa don haka a nutsu sosai a bi ƙa'ida domin kauce wa nadama zuwa zance ko ganin mace domin gabatar mata da kai a matsayin mai neman aure shi ne abin da malamai suke kira neman aure ko kuma ƙibda asali ana neman auren mace a wajen waliyinta a mataki na farko domin samun izinin ganinta da tattaunawa da ita don samun fahimta kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren Aisha a wajen mahaifinta Abubakar Bukari mataki na biyu ana iya neman auren mace kai tsaye a wajenta idan mai hankali ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren ummu salma a wajenta har ta bayar da uzurin yawan 'ya'ya da shekaru da tsananin kishi ya ba ta amsa da zai riƙe mata 'ya'yan shekaru kuma shi ma yana da su kishi kuma zai roƙi allah ya rage mata shi muslim ne ya rawaito shi mataki na uku mahaifin mace ko waliyinta zai iya gabatar da ita ga mutumin kirki domin sama mata miji kamar yadda sayyidina umar ya gabatar da yarsa hafsa ga sayyidina abubakar Sanan usman daga baya manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bukari ne ya rawaito shi da hadisin umma habiba da ta nemi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya auri 'yar uwarta ya nuna mata baya halatta a musulunci haɗa 'yan uwa igiyar aure ɗaya a lokaci ɗaya bukari ne ya rawaito shi hadisi na bakwai. mataki na hudu ya halatta mace mai hankali ta gabatar da kanta da wani mutumin kirki ko zai amince ya aure ta kamar yadda wata mata ta gabatar da kanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai amince ya aure ta bukari ne ya rawaito shi hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da ashirin mataki na hudu wani yana iya zama sila ko dalili wajen shige wa gaba a wajen ƙulla alakar aure tsakanin masu neman aure kamar yadda kaulatu bin hakim ta gabatarwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam auren na na sauda bayan wafatin mijinta mataki na biyar za a iya kafa wata ƙungiya mai ɗauke da amintattun mutane masu ilimi da sanin halayyar jama'a su dinga zama masu dalilan aure duk mai neman auren mace ko namiji sai ya je gurinsu domin tantancewa da shigewa gaba wajen haɗa aure mataki na shida za a iya buɗe wata kafa a intanet a buɗe website domin wannan aiki amma yana buƙatar aiki da saka ƙa'idoji domin da a canza manufar buɗewa da wani abu daban hukuncin bayar da shaida akan mai neman aure idan mutum yana neman aure amma yana da wata matsala wacce waliyan matar ba su sani ba ko kuma matar na da wata matsala amma shi mai neman auren bai sani ba shin ya halatta wani da ya san wannan matsalar ya je ya bayyana ko kuwa ko sai ya jira sai an tambaye shi duk wannan malamai sun tattauna gwargwadon hujjoji da suka rike da su akan wannan matsala wasu daga cikin suna ganin wajibi ne idan an tambaye ka ka faɗi gaskiya kuma ka yi adalci idan za a faɗi magana ku yi adalci amma idan ba a tambaye ka ba kuma matsalar babba ce kamar kafirci da shirka da ƙungiyar matsafa da wata mummunar bid'a ko wani babban fasikanci kamar luwaɗi da zina da shan giya wannan ko ba a tambaye ka ba wajibi ne ka sanar da iyayen ba tare da ka bayyana musu kanka ba kamar ka kira su ka ɓoye numbarka ka ce ya kamata su yi bincike domin akwai zargin wanda yake neman auren 'yarsu na aikata barna iri kaza idan kai haka ka sauke nauyi su kuma ya rage nasu su bincike shi ko su yi da ta nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri 'yar uwarta ya nuna mata baya halatta a musulunci hada 'yan uwa igiyar aure ɗaya a lokaci ɗaya bukari ne ya rawaito shi hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da bakwai mataki na hudu ya halatta mace mai hankali ta gabatar da kanta da wani mutumin kirki ko zai amince ya aure ta kamar yadda wata mata ta gabatar da kanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai amince ya aure ta bukari ne ya rawaito shi hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da ashirin mataki na hudu wani yana iya zama sila ko dalili wajen shige wa gaba a wajen ƙulla alaƙar aure tsakanin masu neman aure kamar yadda kaulatu bin hakim ta gabatarwa manzan allah sallallahu